tabdi jan wai me nike gani ne haka na kowa dama haka abin ya kasance tabdi to Allah ya kawo sauki ya jikin naka wallahi da sauki to Allah dai ya baka lafiya to amma wai tsayawa ya saka a wannan cakwakiyan ne jibrin na kowa Allah ya isa kai <laughs> maciya amana kai na kowa haka kace eh haka nace mm, na kowa kada fa ka zo kana bada hakuri daga baya ka san fa jibrin gidan kuɗi ne dan haka ka tunani To, assalamu alaikum mutane na kamar dai kullun yau ma ina tare da ku. Ina tare da kai 100%. To yau ma fa na zo muku da irin naku a ci a sha a more wato indomi da shayi. Allah ya Kamar dai yadda kuka sani indomi kwai biredi shayi wayo Allah. bari dai zan muku bayani. Go ahead. To bayani dai a buɗe za ku samu indomi da kwai da biredi da shayi ne da huwa mai daɗi a teburin Hamza Sama'ila Uban Tulu. Da gaske kake yi? Kware kuwa da gaske nike ai in dai da huwan indomi ne a dafa muku indomi ta dahu ta daɗi kamar a Sudan idan kuka samu Hamza Uban Tulu magana ya ƙare. Masha Allah. Don haka dai ba tare da bata lokaci ba idan kuna so a dafa muku indomi ta dahu ta daɗi kuna ci kuna santi kuna wani baccin daɗi to ku samu Hamza Uban Tulu. Kwarai kuwa. Wayo Allah ina ba ku labari ai sai ma kun ce muku shayi kai kai kai kai ba a magana. Kware kuwa. Idan kuna so a muku shayi ya ji madara da kyau yanda kasan a zamanin baya muke to ku samu Hamza Uban Tulu. Gaskiyanka. Bugu da ƙari teburin Hamza Uban Tulu mai shayi baya soke mummunan biredi. Insha Allah. Biredi ne za a baku mai kyau mai daɗi ga laushi malam. To ku dan gwada cewa ya soya muku kwai mamana habba wa ai kullun sai kun dawo. Na da Allah. Ai tun da kuka ji an ce Hamza Uban Tulu. uban tulu to sunan nan ba a banza aka same shi ba kwarai kuwa don haka masu shan nascape za ku samu masu shan liptop zalla za ku samu ma'abota shan shayi da madara za ku samu kowa zai samu nashi <laughs> kuma fa ba maza kaɗai ba ko ke da kike gida za ki yi aikawa a siyo miki ko ma ki je da kanki don haka in za ki tafi ki tafi da babban kula da katon plus irin a hamza uban tulu kwai biredi shayi indomi idan kuka je <laughs> kun je makura. ka. Na da Allah. Dan haka dai full address din shi yana jihar Katsina State. To. Rimi Local Government. To. Anguwar da yake kuma kofar Gusun kusa da masallacin Malam Kabir Imam. To naji. Dan haka ku da kuke jihar garin Katsina kuma anguwar kofan Gusun to ku ne number one kada ku bari a baku labari. Ni ma abin da nake tunani kenan. Dan haka kada ku bari a baku labari Hamza Uban Tulu ya kware gurin yin indomi da shayi layi kuma ko kun kai ko ɗari ne sharp sharp yanzu zai gama da ku. Alhamdulillah. Dan haka dai ina ƙara tuna muku kada ku yadda kada ku bari a baku labari dan nema ba zan bari ba sai kun zo Allah ubangiji yayi mana jagora